Bismillahir Rahmanir Rahim. Farhatul Qalbi. Babi na goma sha tara. Nimarka ta ce kar na so mu takawa kofar gidan nan. Mutuwa ce yanzu ai Hadiza ta zama dole ai dole ki je Hadiza. Suka gangara suka samu a daidaita suka shiga ya kai su har kofar gidan. Mutane sun fara taruwa sosai. Maza na ta alwallar sallar jana'iza. Suka shige cikin gidan. Wahida na ganin umman su ta tafi ta rungume ta tana ta kuka. Umma Hadizan ta sake dakewa bata zubar da hawaye ba. Yayin da labbanta ke ta kwarara addu'ar samun ceton rahamar Allah ga Kamalu. Shigo ku yi sallama Hadiza, Wahida ke ma kai Najib zo. Umma Hadiza ta shiga ciki. Fuskar Kamal ce kawai a buɗe, yayin da dukkanin jikinsa ke arfe rufe da likkafani. Allah ya gafarta maka Kamalu, Allah ya yafe maka dukkanin zunubanka. Allah ya sa aljanna ce makoma a gare ka, Allah ya maka rahama, Allah ya maka rahama. Kyawawan halayenka na gara Allah ya sa su bi ka Kamalu. Tana ƙarasa faɗa ta miƙe ta koma tsakar gidan kan tabarma ta zauna. Wahida da Najib kuwa sai da aka yi da gaske aka ɓamɓare su daga cikin gawar aka fita da ita. Aka sallace ta aka tafi da ita makabarta. ‘Yan ta'aziyya sai ta ɗaɗowa suke yi ana ta yi wa Umma Hadiza ta'aziyya. Masha Allah, ba wanda ke bin sa bashi ba kuma wanda yake bi. Ya samu shaidu da dama daga bakuna na gari. ‘Yar tsalar da kunin da ‘yar gwaggwa haule ta ta sanajib da wahida a gaba suka ce, sauran aka yi sadaka da su. Nan da nan kuwa mutane ke ta kawo kayan abinci don samun lada. na jan isubu ta kira Indo ta shaida mata halin da ake ciki. yayin da Indan ta sanarwa da Adams family. Washegarin rasuwar kuwa Hajiya Hamida da Nadira da Indan suka zo gidan suka yi musu ta'aziyya da sadakar buhun shinkafa da katon na taliya da jarkar mai da kuma dubu biyar. Haka aka yi ta zaman makoki har na tsawon kwanaki. Kafin aka share makokin kowa ya koma inda ya fito. Gwaggwa Haule ta tasa wahidan a gaba ta tafi da ita. Najib kaɗai aka bari a nan ɗin. amma kullum abincin safe rana da na dare duk suna kawo masa haka ma magungunansa ba sa yankewa sosai ya ƙara samun kulawa musamman da yanzu shi kaɗai ne ya rage babu kamalu a hankali ta shiga buɗe manyan idanuwanta ta sauke su akan umma hadiza da ke zaune tana zuba sukari a cikin kunu kin tashi eh umma ta miƙe tana salati na so makara Ai da naga kin ce kina hutu shi yasa ban tashe ki ba. Ai ko na samu bacci. Godiya nake mu barka da safiya. Barka ka dai Wahida. Kwandon soson su ta ɗauka da hijabinta da ke jikin kyauren kofa Bari na watsa ruwa. To a fito lafiya. Amin umma. Ta fice ta shiga cikin banɗaki. Banɗakin akwai kan famfo da ake amfani da shi. Nan da nan ta tara masa bokiti ya cika ta shiga yin wanka. sai da ta gama tsaf ta janyo auduga ta saka kana ta sauya kayan daga nan ta sake tara ruwa ta ɗoraye wanda ta cire igiyar da ake shanya a baya ta je ta shanya wahida na'am gwaggo ina kwana wahida ta sunkuya ta gaishe da gwaggo haule da ta fito daga cikin ɗaki lafiya ƙalau wahida kin tashi lafiya alhamdulillahi gwaggo masha allah gwaggo kin fito i hadiza Suka sake gaisawa bayan ta asuba da suka yi. Ɗakuna huɗu ne a gidan, guda daga ciki da ke gefe shine wanda Umma Hadiza da Wahida suke kwana a cikinsa. Har kin yi wanka Ina ɗaure kayan da na cire ma cewar Wahida. Hannun ta ɗauke da man shafawa na mai gurguwa. Ɗan murmushi kawai Umma Hadiza ta yi kafin ta ce, Zai san da refa. ta faɗa tana mai mata nuni da kunu da ƙosanta. Ai kuwa bari na zauna. ta janyo shugabanta bayan ta yi bisimilla ta shiga haɗawa tana ci tana ƙarasa ci ta tattara 'yan kwanukan ta wanko su tas ta kife ta ɗauki tsintsiya ta share gidan baki ɗaya Sani 'yar albarka Allah yi miki albarka wahida amin goggo turaren shafawarta ta ɗauko bayan ta koma ɗaki nan da nan ta murda jikinta da shi ta tsirawa kwalbar idanu yayin da idanuwanta suka cika tab da hawaye Yaya Kamal kawai take tunawa. Shi ne mai saya mata turaren. Da mai sayar da turarukan ya kawo layinsu. In dai yana da kuɗi zai ce ya mata haɗi a kwalba rabin sashi. Tsayuwar me kike yi ne? Umma Hadiza ta tambayi Wahida ganin ta take a tsaye. Wahidan ta yi hanzarin goge idanuwan ta gudun kar ta karya wa umman su zuciya. Idan ta ga tana kukan, ba komai abu na gyara, ko na yi gaba ne. A'a, gani nan ta faɗa da sauri haɗi da zura hijabinta. A tare suka fita daga cikin ɗakin, ita za ta wuce makaranta yayin da umman za ta tafi gidan aikinta. Har kun shirya, gwaggo Haula ta tambaye su fuskar ta ƙunshe da fara'a. E gwaggo, to Allah ya sa ku fita a sa'a, tsatsayi da asara Allah ya kare. Amin gwaggo, har ƙofar fita ta bi su tana ta'adda'a. Ta kuma danƙawa wahida naira hamsin kamar ko da yaushe. Gwaggo ba kya gajiya, an gode Allah ya saka da alkhairi. Na gode gwaggo, Allah ya ƙara buɗe. Amin, ku yi sauri mana. Suka tafi suna ta doka mata addu'a, ita kuma ta koma ciki tana murmushi. A daidaita suka hau ya kai su har bakin ƙofar jijjigaggen get ɗin layin da Adams family. Suka sauka suka shiga cikin layin. Tsid ba hayaniya sai kukan tsuntsaye da kaɗawar bishiyu. Ki hanzarta Wahida, Allah ya ba da sa'a da nasarar karatu. Amin Umma. Ta shiga cikin gidan ita kuma Wahida ta miƙe zuwa makaranta. Da sauri ta shige cikin makarantar tasu. Daga wasu biyu bayan ta aka fara tsaron latti. Ta sauke ajiyar zuciya ta ƙarasa ajinsu. Gidan Malam na Lado. Markace agwaggwafa ta tsaitsaye zani tana mai taya deluwa jifar ɗan wake a kan wuta. na sa'adatu ta fito daga ban ɗaki ta hango sabuwar butar da ta saya a gaban deluwa a kan idanuwan ta deluwan ta ɗauka ta rage wutar itatun gefe kan babban bala'in can ta surfa ashariya hannunta a kan bakinta menene sa'adatu marka ta tambaya tana kallonta ni fa na gaji da cin kashin da ake a kaina deluwa shara ce kawai ta ragowa da zaki kwakwaso ki zuba ta a kaina ko ki ɗaura kwanon abincinki bisa kaina ki ci. Wani irin rainin hankali ne wannan iye? Wa billahi lazi sanyi na yi, ki tambaya ki ji, da mutunci ya gabas yamma na yi. Deluwa ta taɓa baki, cas ba ta ce ba, sai ma karɓar kuɗin wani yaro da ya zo siyan ɗan wake ta yi. Ta ce ya jira ta zuba masa, wato ga sauran kashin baƙin ɗuwawunki. Ina magana kin yi banza da ni. Aha wai menene luwa me ke faruwa? Wallahi marka ban sani ba, ina ga da hannun hagu ta tashi. Inna Sa'adatu ta sake buɗe baki ta kalli butar ta maƙe-maƙe a hannun Deluwa sai ka ce tata. Ta riƙe ta gam, hakan ya sake baƙanta rai Inna Sa'adatu. Ta cire ɗan kwalin kanta ta yi ɗan shi a ƙugu kana ta buɗe baki ta saki kukan kura. za ta yi kan deluwa marka ta yi hanzarin rikota. a menene ya same ki ne sa'adatu menene hakan fi sabilillah inna sa'adatu ta ja tsaki ta shiga kiciniyar kwace jikinta daga rikon da markan ta yi mata cikani marka cikani ina ruwanki ina ruwana haba sa'adatu yo ai gaskiya ne tunda matar nan ta zo gidan nan ke da 'ya'yanki kuke shishshige mata saboda tana bar muku ƙanzantuka ne kuna kankarewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa'adatu ni kika mai shewa mai maula me kike nufi kin san ko maganganun da ke fitowa daga bakinki sa'adatu na sani sare ƙarya ne ba haka zancen yake ba la zahara'u kina ji zahara'u da ke cuɗa kanta da kumfar bata ce komai ba ta ci gaba da abin da take yi inna sa'adatu ta banga riƙon da markar ta yi mata ta nufi Deluwa gadan-gadan ba ta yi aune ba ji kake tas ta wanke fuskar yaluwa da mari ba ta ajiye hannu ba Deluwa ta mayar mata da biyu ƙwarara tas kas zafafa waɗanda suka sa inna sa'adatu jiri ya ɗebe ta ta dafa bango tana mai bin Deluwa da kallo kan babbala in can ne kika mara Deluwa ta ja tsaki ta gyara tsayuwarta tana girgiza kafa mari na kika yi na rama da guzurin sauran ɗayan yana nufin ke ba tsarar cacar bakina ba ce akan wane dalilin zaki mare ni renin har ya wuce ga baƙaƙen maganganu ya koma kan mari ba kanwar lasa ba ce ki bi na a sannu haka kika ce cewar inna sa'adatu ta cika ta yi fam eh haka na ce ko kina da ja za ki san kin ɗebo ruwan dafa kanki inna sa'adatu ta faɗa ta duƙa ta ɗauki kwaɓin ɗan waken da ke gaban marka ta ƙwalalar da shi a ƙasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke sa'adatu marka ta faɗa ganin ta asar da sa'adatin ta yi dariya ta sheƙe da ita kafin ta juya sai tindeluwa ta ɗaga yatsanta tana mai nuni da kwaɓin ɗan waken da ta malalar a ƙasa cikin farin ciki da nuna isa ta shiga cewa wannan shi ne tukuicin da na baki akan sabuwar butata da kika ɗauka kike rage wuta da ita gobe ma kya ƙara ɗaukar abin da ba naki ba tana rufe baki marka ta shiga tafa hannuwanta tana dafa haɓarta da ɗayan hannun wannan butar fa ni da girman Allah ne na ɗauka na ba wa Deluwa wallahi yarinyar nan san bata san ta waye ba ni ce na ɗauka na bata a hayye nanaye to kin ja mata na me zaki ɗaukar min buta kuma ma ni ba yadda zan ba tun da buta dai a hannunta na ganta tana rage cin wuta amma dai sa'adatu bai kyauta ba asarar nawa kika yi mata akan buta ki je ki marka da wani zance ni an san nawa na sayi tawa butar akan wani dalilin za a ɗauka min saboda kun haɗa baki shine zaki fara wasu zantuka ni ba hadiza ba ce a to tana ƙarasa faɗa cikin fushi ta sunkuya za ta ɗau butar a ƙasa deluwa ta riƙo butar ita ma suka ɗaga kai suna kallon junansu a duƙen kafin Deluwa ta riƙo butar ita ma suka shiga ja in ja sai da ta bari inna Sa'adatu ta riƙe butar da ƙarshen ƙarfinta sai ta saki riƙon ita da ta yi inna Sa'adatu ta bugu da bango da sauri ta dafa goshinta da hannu saboda raɗaɗin zugin da ya fara mata na zafi Deluwa ta yi murmushi tana girgiza kai cikin fushi inna Sa'adatu ta ce baƙar muguwa aniyarki ta bi biki Me na miki na mugunta a nan? Me sunanki ma? Yauwa Sa'adatu. Ke ce muguwa da kika ɗauki kwaɓin ɗan wake na kika zubar. Wannan ƙazamar butar taki zan ɗauka na yi mai da ita. Marka ce ta kawo, kuma ba a mayar da hannun kyauta ba, shi ya sa ban ƙi ba. Na karɓa nake rage wutar da ita, san ba kya abu da hankali. Ke ce ba kya abu da hankali, sha sha sha. Na Sa'adatu ta faɗa tana sakin tsaki. Dailuwa ta taka daga inda take zuwa wajen da inna Sa'adatu take. Ta saita ta ta saki murmushi ƙayatacce sannan ta ce, Da kika zubar da kwaɓin ɗan wake na na ce miki wani abun? Yau me kika isa ki ce, ai ke ce ba ki da gaskiya. Dailuwa ta sake sheƙewa da dariya. Wannan karin har da tafa hannuwanta. Duk baƙaƙen maganganun da yake faɗa da surukarki marka kike ba ni ba. na sa'adatu ta ja tsaki fuska a murtuke ta ce matsoraciya gafara can na wuce ni ni na san haƙƙi da mutuncin manya a tattare da ni sa'ar marka kawai kika ci amma ki jira ta. za ta baki maɗaukakin mamaki ke matsacin wai aka ce banza girman mahaukaci karamin mai wayo ya fi shi ba na son sakarci ba kuma na ɓata lokaci na ga sakarkaru za ki ga sakarkaru da idanuwanki babban labari ne da za ki raina wayanki inna sa'adatu ta sake jan dogon tsaki ta shige cikin ɗakinta tana mai waƙe-waƙe yayin da marka ta shiga ba wa deluwa haƙuri laha ba komi marka ki damu don allah wannan ɗin ba rabona ba ne ko da an ci sai an amayar duk da haka dai ki yi haƙuri don allah laifina ne ya wuce allah ta tattara wajen ita kuma deluwa ta shiga zuba waɗanda suke kan layi da suka saya saura kuma ta ba su haƙurin kwaɓin ɗan waken ya zube tashin zan kenan daga bacci tun bayan da ya sallar asuba ban ɗaki ya shiga ya tara ruwa a kamun wanka turaren wanka da mahaifiyarsa hajiya hamida ta bashi ya ɗauka wanka ya shiga yana yi yana ƙara sawa ya zura baturuf a jikinsa ɗayan hannunsa kuma yana ɗauke ne da ƙaramin tawul yana mai goge kansa da shi sannan a hankali haka ya shiga shiryawa ya shafa mai ya goga turare ya fesa turaruka kala-kala ba kaɗan ba ƙananan kayan da ya saka sun yi matuƙar fito da zatin haibar kamalarsa domin zan ɗan gayu ne na bugawa a jarida Ga shi mai kyau masha Allah ƙasa ya sauka bayan ya taje sumar kansa da ku. hannun sarƙe da aifat ɗinsa ya sauka ƙasan cikin takun ƙasaita na masu jini a jika. Ahlam, ahlam, ahlam ya shiga kiranta, yana sake nana ta sunayenta a karo na uku. Shiru ba amsa, ya leƙa kicin bata nan. Ɗayan falon da ke a kusa da wani ƙaramin gadin ya nufa. Tun daga bakin ƙofar yake jiyo sautin maganarta, har zai shiga kuma sai ya fasa, don baya so ya ji abin da take faɗa. Jiyowar da zai yi ya jiyo ta bayan ta gama ƙyalƙyala dariya. Wallahi nake gaya miki. Wallahi ke ba yadda na zata ba ne. Ina gaya miki ya ruɗe sosai ba inda zan bai kisan ba a jikina. Ya saka hannu. Bai bari ya ƙara ji ba ya juya da sauri ya koma da baya da baya. A kan matattakalar ƙafar bene na biyu ya zauna. Mamaki da takaici ne ya cika shi. na jin baki ɗaya yadda suke raye sunna ahalam ta kwashe tana gaya wa ƙawarta komai da komai ba daɗin sauraro ma tamkar ya tashi ya shiga ya lakaɗa mata na jaki haka zuciyarsa ke hasaso masa ya danne kawai saboda abin da zai je ya dawo ya miƙe kenan sai ga fitowarta daga falon sanye take cikin kayan barci kanta ba ɗan kwali sumar gashin ta yalwatacciya ta bayyana Ta kalle shi ta sake kallon sa tana langabar da kai. Ina za ka je haka sai wani kamshi kake? Yayi yake kawai kafin ya ce da ita. Ba gaisuwa. Baki ta turo gaba. Ta koma kan wata kujera ta zauna. Na ga mun zama ɗaya gida ɗaya kai dai kana son gaisuwar nan. Ni mantawa nake. To banda abinki, ai dole ne ki dinga gaishe ni. ki yi tunani mana ahalin ko ba aure a tsakaninmu ai a sama nake da ke ni yaya ne a gare ki kar ki manta ina kwana ta gaishe da shi ƙasan makoshi ta ya kalla ya gano gaishe shi ta yi bai amsa ba ya wuce kai tsaye wajen dainin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mata tofa ina maza masu kutaren hannu ina mazan da suke da shi amma ba sa ba wa matansu. Wato masu hannun jarirai kenan, to uwar gida buɗe kunnen kikici. Ga wani magani da muke kiransa ATM. Shi dai wannan magani mai suna ATM, mahaɗinsa shine cingom. To fa, kun ji wata sabuwa kuma. Shi dai wannan magani idan har kika yi amfani da shi, wanda mahaɗinsa cingom ne, kika jefa a bakinki a lokacin da kike buƙatar tambayar mai gidanki wani abin. In har mai gidanki ya ji ƙamshin wannan maganin gami da cingom ɗin nan, to duk abin da kika tambaye shi jikinsa na rawa sai ya baki. Amma sai dai na ce ‘yar uwa, ki ji tsoron Allah, kada ki sake ki tambaye mai gidanki idan har kin san ba shi da shi. sannan kar ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da halin yi miki duk abin da za ki tambaye shi kuma ko umarni kika ba shi to tabbas sai ya bi da haka kada ki ba shi umarnin da kika san zai kauce wa ka'idar addinin musulunci domin da zarar ya ji kamshin wannan maganin mai haɗa da cingom ɗin nan tamkar raƙumi da akala haka zai dinga binki sannan kuma tamkar atm haka za ki dinga tatsarsa sai dai sharaɗi don Allah kar ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da shi domin duk yanda zai yi sai ya nemo ya baki kuma daɗin daɗawa shi dai wannan maganin idan har kika yi amfani da shi a ranar kuma mai gidanki ya zo ya kusance ki tamkar wannan cingom ɗin haka mai gidanki zai ji daɗinki ya dinga rintuma miki sambatu don haka shi dai wannan sirrin aiki biyu yake yi na farko ga matan da mazajensu ba sa kyautata musu wato masu hannun jarirai. Na biyu shine ga matan da mazajensu kwata-kwata ba sa jin daɗinsu sannan ba sa nuna gamsuwarsu da su. Sannan kuma shi dai wannan maganin mai suna ATM ba a samunsa a kasuwa, a wajenmu kaɗai ake samunsa. Domin akwai masu yin magunguna na bogi suna karya da cewar kayan wajen abokiyar nishaɗi ne, to karya ne, Kaya na a wajena kaɗai ake samunsa. Sannan in dai kin yi odan maganinmu, muna iya aikawa kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya. Kama daga kan Najeriya har zuwa ƙasashen waje. Kamar su Nijar, US, kai har ma da Saudiya, kai ko ina a faɗin duniya in dai ka yi odar maganina zan iya aika maka. Don haka ga masu buƙatar magungunanmu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka 081 42 80 0199 don Allah idan kin san ba siya zaki ba kada ki kira wannan numba domin wannan layin na business ne.